Wannan shi ake kira a tuftihi from eh. Sokoto. A ah, Shek Imamu Tuwali za Yawwa, Shek Imamu Tuwali. Eh, Arrazi. Arrazi. Alhakim. Alhakim. Eh, Shikenan. Adamul Asarun Nabi. Nagode. Abu Shifa fi Ahlaqul Mustafa. Ai na bace. <laughs> Abu Shawagil. Ka gane ai. Wallahi na bace. Shugaban soke burututo. Yawa, shi ne wai na kowa. Eh, shugaban soke burututo na sarkin samarin albayani ai kullun ni cikin bayani nake. Nagode. Da ka ga nan bayani ne za a yi. <laughs> Eh. Ka gane. Tambaya ma in ka zo kana cin min da ka Nasir Aminu zan ce ma to tambaye sha tambaye ni radda do aka daina tambaya na shiga. To kaga wannan shine sarkin gaskiya wannan unguwa. Allah. a sa a kai ko sa e ai alwaqatu tamma ai ai kana ganin sa ai e kai aran gama da jaza'i wakilin ubangiji na ƙasa kenan tunda ba to ana ganin Allah ne kai ka taɓa ganin Allah ah. to ko annabi Musa da yake cikin ulul azmi minar rusul yana cikin cabinet na ubangiji manya manya to da yasu yaga ga ubangiji ya ga gani ai fa yace wa na gode na gode Allah uga to shi eh a san wani abu a ah, sai ka faɗa kaɗan ya rage a kai ni Germany a programming ina. Allah. Ya aina. Ka taɓa ganin Ahmed Musa ko ga mafarki. Ahmed Musa Jiniyo kake. To ka karanta majal majal mata kalbal. <laughs> Wannan lakani ne za a baka na eh. mafarkin Ahmadu in Allah da kuma Allah zai gyara ma ɗinka. Dole. <laughs> Jimina. Ka tsaya ka ji. Ina ji. in ka karanta majalma majalma mata kalbal majalma majalma mata balba so 21 in Allah yadda za ka tashi da sabuwar stamina sannan za ka haɗu da Ahmadu ciki da asuba zuwa ƙarshe shidda zai maka lacca ta 2 hours a cikin bacci wannan pet din shi ne na mafarki duk mai sai ga bayan mu ubangiji Allah ka nuna mana ƙarshen sa mu kuma mu ku mun juya ya hango bayan dan ubansa wallahi in ka in ka kai dan lasau ka tabbatar da ka ajiye nan don wallahi ban san kowa ba can ka ko ji dan ana ciya ce wahala na can ga wanda bai san kowa ba wallahi ka kauce da ni kuɗin mota kuɗin hakkin ka in ka wuce da ni wallahi ko kai min gyara ban ƙara maka ko anini tun da ba kuɗin ban za ka rabba kai kai me yasa mahaukaci ne dan shaye shaye da ga mutane wani magana banza da ba ta kai dan sama bi kake eh kwarai ko dana kake jama'a musulmi assalamu alaikum ne muku barka barka barka ne muku barka barka da warhaka ni na bada muku dan kurma da ta bada muku dan kurma da ce muku na faɗa maka a dogon ja ka ga ya balle bokal ka ga ya balle bokal balle mutumin kirji ne faɗa wa jama'a musulmi dukannin waɗanda kika musulmi a duniya gabaci da ala ka baci lafiya ka baci lafiya ka baci lafiya wanda baci da kuɗi musulmi a duniya ala ka baci kuɗi ka baci kuɗi ka baci kuɗi ka kara mata kuɗi ka sake jibga mata kuɗi ka kara mata kuɗi jama'ar Mutulmi, kanan mu ta dabo tun binjiwa ce kano ko da mai kado an fi ka kano ko da mai kado da aka tame ta a kano muna da kwatuwanci a kano muna da tarakuna mai martaba ta rici allah ci kara mata lafiya mai martaba ta nutu na bihu allah ci kara mata lafiya allah ka kara mata lafiya ni ma malam dauce malam dauce dan kurma ni ma allah ka kara mini kuɗi ka kara mini kuɗi ka ta ta kara mini idan wane ne wannan kamar idan kwado kifi na ganin ka mai jar koma dan ka ta kan katanga ba zai samu raba gado da kai ba agola kuma can gidan ubanka. To, jidai da na san tafiya nan da kake ta gandujiya kake yi, yi eh, ta abba kake gida gida. To me yasa ka tauya ka dawo gwamnati? Wannan canji da kuke gani eh. wanda Allah ya baiwa eh. ba za mu kini ba ni yanzu eh. ina da olisa ba zan yi azumin nan ba ba a ce taimaka a karbe ni ko da dan jan gabo ne a wancan dan yi ne sun dora mun jar hula aye sun dora na keken tsira ba zan iya wannan keken ba keken ya ka sufurokel ya lalace a keken nan na abba bin eh. ya lalace an ce kun tafi kotu ya magana tafiya kotu ai wannan kotu da kuke yi eh. ya rema, ya ci uwansa. <laughs>